harful ba'i ya hawala mu ƙaribin min kusurin a ila ma'awar za'abi waya kuraja an majalisi hiwa kinne muzakarfatin ila baiti turabi su islamu fihi mahajura mahidan kuna likafin na'imi awul iqabi bu ai da dafa nuhu an a haɗa bihi shuhubul igitirabi wa hashra da hashira a zama kulle amrin idan shuhada utu ku lil hidabi taral a aba a tanɗi ku bil ma'asi iza da iya adama lil hisabi yuhawwalu ana juyar da mutum an karibin a nan kusa min kusurin daga gine-ginen shi mm. mushayyadatin abu ɗaukakawa ila ma'awar za'abi zuwa gurin kukan kuraye hmm. ina kura ke kuka kasan a zamanin da hmm. kura hmm. kamar kirarin da bahaushe ke mata kura mai shiga da gari da kirari dama kamar nan in cikin gari ne tun kafin ta shigo tun can bayan gari za ta tsaya ta fara ta fara irin kukan nan nata to dama ai nan ne gurin kukan kuraye bayan gari ko to za a juyar da mutum a kai shi can kaga a mm. fitar da mutum daga gidan shi wanda ya kawace ya mai bene ya fenti ya duk abin zai aka sa interlock ko tiles mm. aka sa manyan kujeru da ac da duk shauransu aka sa mm. ba a jin sanyi in lokacin sanyi ne in lokacin zafi ne zafi bai damunsu su mutum na mutuwa mm. ba a barin shi ya kwana uku an cika in mai wadata ne yana da jama'a a ce a bar shi sai gobe ko jibi mm. a musulunce dai ba a barin mutum ya kwana uku a cikin wa'annan gidajen mm. wannan gidan nashi za a ɗauke shi a kai shi can inda kura yake kuka kaga daji kenan a raba shi da gari wayu khuraju za a fitar da shi an majalisihi daga guraren zaman shi mm. wakilin da ɗakin shi mm. fatin abin kawacewa mm. ila baitin turabe zuwa ga ɗakin ƙasa hmm. kaga falon mutum inda yake zama ya gana da abokan kasuwancin shi da yaran shi da duk wanda zai gana da shi hmm. da ɗakin shi kuma na kwana hmm. ranar yana mutuwa an raba shi da wannan sai a ɗauke shi a kai shi cikin ƙasa ya an fasa ƙasa a sa shi kaga ne ƙabari, ila baiti turabi zuwa ga ɗakin ƙasa kaga ai ne ƙabari, an taba kasan dai ai ƙabari ba a mai siminti kaga haka za a tsaga ƙasa mm. ɗaki za amma a cikin ƙasa mm. ba birkila ranar ba siminti ba yashi haka za a gina ƙasa a sa mutum shine baitu turabi kabari mm. wa islamu za a ji zira shi fihi a cikin wannan kabarin mahajura abun ce mawa ranar duk wanda kake so in aka saka ka cikin kabarin nan biyar da a sa ku tare wahidan kuma shi kadai za a bar shi fin na'imi yana cikin ni'ima ne mm. awil ikabi ko yana cikin ukuba ne hunalika a can kabari ba wanda ya sani mm. ai da ruju iman dafa nuhu anhu bayan dawowa waɗanda suka rufe shi mm. shuhubul igitra bi nau'in bakunci a haɗa bihi zai kewaye shi kasan ana saka mutum ko waye shi mm. ana saka mutum da kun gama rufe shi komi da komi mm. ran shi zai dawo za a dawo mai da ran shi jikin shi mm. za a ce ga waɗanda suka kawo kanan za a ce tashi ga waɗanda suka kawo kanan za ku koma za su koma duk sawun tafiyan nan taku yana ji kuna tafiya daga nan kabari zai matsa mutum kabari na matsa mutum to daga nan zai fara gane ba a duniya yake ba sannan sai ya buɗe sannan he mala'iku su zo su tambaye shi umme imani ne ya ce duk abin da ake so ya amsa innan tambayoyi na mala'iku ya tabbata mai imani to daga nan za a nuna mai gun zaman shi a aljanna daga nan kuma ni'imar aljanna za ta shiga zuwa mai Mm. shi ne ni'imar kabari amma ba zai shiga ba an yi hisabi mm. hakanan in dan wuta ne mm. wanda ya kasa amsa wa zubin lahi shi ma daga nan za a nuna mai matsayin zaman shi gurin zaman shi a wuta wannan azabar ta wuta kuma daga nan za ta yi ta zuwa mai shi ma ba zai shiga ba sai an yi hisabi to shi shine shuhubul igitirabi kaga nau'in bakunci a hada bihi zai kewaye da shi wannan tambaya ta mala'iku bai saba da ita ba zai tashi wanda ya saba ya yawo ya je inda ya ga dama zai tashi ya je shi a daddaure hmm. wanda ya saba ya gina gida ya ɗaki ga kujeru ga ac ga fanka sai ya je shi a wani ɗan rami wanda bai wuce faɗin haka ba hmm. to ya kaga duk nau'in bakunci ne wanda to bayan kun dawo zai lullube shi hmm. wa haulul hashri tsoron tashin alkiyama a azama kulle amrin shine mafi girman kowane al'amari izar shahada'u yayin da shaidu mm. tu kafa aka tsaida ta ɗabi mm. domin ce magana mm. ba wasu bane shaidu wa'annan dai gababuwan ne guda bakwai a yau mana katima ala afwahim wa tukallimuna aidihim wa arjulu wa tashhadu da bima kanu da sauran gabobin nan sashi sassa da bai inda qur'ani ya faɗa wa'annan gabobin guda bakwai to su ne wa'annan shaidun taral a aba'a za ka ga gababuwa tandiko tana furuci mm. bil ma'asi da ayyukan sabo mm. izadu iya buna adama idan aka kirayi dan adam mm. lil hisabi domin hisabi ranar gaban mutum da abinda mutum ya aikata da ita ko sharri ko alheri za ta yi bayani wa'alfa zai samu kulla salihatin dukkan kyakkyawa a ta har ya aikata ta mu ba a fati sawabi abin ninka ma sakamako ala sawabi akan sakamako wa ma'asiyatan zai samu zunubin da ya aikata a saban da ya aikata wa asaman da zunubin da ya aikata wa jurman da laifin da ya wa sayyatan da mummunan aikin da ya janaha da ya aikata ta kitabi a cikin littafin shi hmm. kaga faman ya amal miskala zarratin hmm. khairan yara faman ya amal miskala zarratin sharran yara can kuma zaka je yan wata suna cewa hmm. mali hazal kitabu la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa a ahsaha kaga shine wannan duk abinda mutum ya aikata zai samu cikin littafin shi ya ƙuli ya laitani lamuta kitabiya walam adari ma hisabiya kaga in in ɗan wuta ne kenan hmm. laƙar to tunda haka ne malam ya ce mana to kaga tunda haka ne laƙar ana ta gudu. Hmm. Haƙiƙa yin guzuri fa ya ta, in hmm. aƙalla idan hannun yi hankali duk wanda zai yi tafiya ai kaga yana buƙatar guzuri abin da zai hau da abin da zai ci da abin da zai sha da inda samun gurin inda zai zauna har wata tafiyan ma in ta kama ha abin da za ka yi wanka da shi da man da za ka shafa ai duk kana guzurin su kaga wannan da al'adar mu ce ta duniya ko to tahiyar lahira in za a yi guzuri ba wannan za a yi guzuri ba abin da mutum zai guzura kawai guzurin da mutum zai yi kawai tsoron Allah likai na ruju mu yi guzurin nan domin mu kaunaci husnal ma'abi kyakkyawan makoma mm. bihi da wannan guzurin ba wani guzuri shine aikin kirki mm. Mm. kyakkyawan makoma kuma ita ce aljanna wa darsul ilimi ni guzurin nan da bibiya ilimi wata kawa a wal fatawa bi haƙƙin da yin fatawa da gaskiya wa aka hazi da riƙon rabo min baƙi shababi tun da sauran ƙuruciyarka alhamdulillah ba sai an tsufa ba hmm.